فصل صلاة الجنازة فرض كفاية aiki na da eh, idan mutum ya mutu mutu ainihin sallah wato farilla ce amma abin nan in mutum guda ya tsayi da ita ga masabin malikiya ta isa ta gari amma in duk ba su in ba sallah ba duk na da laifi kun gani eh, waɗanda ɗauka sai da nuna ake yin sassaya saboda ka karanci ga mutum biyu wakila sunnatu wani ce sunna ce ah, wa inda ma yi salli alamun man yi salla alamun ga salli wanda ake wankewa shi ake wa salla wanda ba a wanke kuma wanda ya mutu wurin yaki ba ba a ba za a yi mai salla ba za a wanke shi ba falkutul wa salatu lazima da wanka da salla wato suna da dukkan juna wanda ba a wa salla ba a mai wanka wanda ba a wanka ba a mai salla ya yi daga da shahidu da kafir ba saboda haka wato wanda ya mutu wurin yaki an kashe shi ba za a wanke shi ba ko ba za a yi mai sallah ba haka nan kafirin ya mutu ba za a yi mai wanka ba za a yi mai sallah ba wai kuma ta tasirin sakas wata in mace ta yaro tun bai isa haihuwa ba bai yi kuka ba eh, rayuwarsa ba ta tabbata ba to makaruhi ne a yi masa wanka kuma ba za a yi mai sallah ba baka zalika kamar na yi gudu jullu wanda yake an samu hannu ko an samu kaba to shi kuma ba za a yi masa ba Eh, wata kan mukamul ma inda adani inda zan ba samu ruwa ba ana iya masa taimama ko kuma akwai ruwa amma mata ta yi tare da shi ko kuma mace ce ta mutu maza ta yi tare da ita sai su mata ma ba cin huska da safuna kawai nan gurin da aka cire sallar jana'a hmm, hmm. ya za su eh, kamar yadda ake tsaye ga sallah hmm. Eh.

wato in an samu sallah hai ciki tashi ba ma sallar ba ko sallah tare da limani a samu mutanen kwarai ciki da yawa kuma ya fi wanda an kai kaɗan ko kuma wanda babu salihai wato da mun kasar an ce la ta tafadal in ka yi sallah tare da mutum guda ba ka ta karewa tare da wata jama'a amma kuma ka yi sallah tare da mutanen kirki ya da ka sallah tare da waɗanda ba a yi musu tsammanin kirki ka gane eh. Eh. a'a yanzu ana wannan mutum na zama shahidin yana da niyya mai kyawu ya shahidan don tsaron musulunci an karɓa da shi ya faɗi kaga shahidi ne amma yana zuwa samu nan ah, tun da abin nan mafi yawa duka ba su ɗauka haka ba yana da wuya eh? Eh. Eh. za ku yi addu'a hmm. baka gane abinda da nake ba cewa ni da malikiya mutum guda na iya sallah amma abin nan ga wata masaba mutum guda bai ga sallar janaba sai ya samu adadi amma ita yin sallah ita ce sallar kifaya ko sunan kifaya kamar wajen kamar wajen mutuwan wanda ya mutu ba tsakanin mai sai mata sallah sai gaba ɗaya yana zuwa salatul jamal tuhannu shafaya wa tula sunna wa arkanuha khamsatun rukunan ta biyar ne al-awwal an-niyyatu wato lokacin da an kace Allahu akbar ayyiyya kidan ya san janaba yake yi arkanu al-qiyamu ayyuka da tsaye الثالث التكبير كبروني وهو أربع تكبيرات كبروني كلنا سكان كبر كبر أقوى الدعاء وإذا قال الإمام خامس لإني من قال تجد لم تبطل صلاته فإن كيف تبعته أما بعد هذا الشيء السلام عليكم ولا يتبعه من خلفه وأن أبا ذريت بذا سجي شبا ويسلمون هو يسلم ولا ينتظرونه إن باك جرى شبا ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى أنا أصلا أنا وحنوا غرق لخبرك مركو إتدعي فقط wato Allahu akbar bayan haka nan ba a ɗaukaka hannaye kun gane wal ibtida'u bil hamdulillah bil hamdulillah sanan da farawa da gode ma Allah amma ba Fatiha ba wato a ce alhamdulillah allazi amata wa ahya walhamdulillah allazi yuhyi al mauta له العظمة والكبرياء والملك wa والثناء وهو على كل شيء قدير. سماء ثلاثة. كن غاني. godiya ta tabbatar mu Allah allazi amata wa ahya wanda yake shi ya kashe shi ya rayar walhamdulillahi allazi yuhyi mauta kuma godiya ta tabbatar mu Allah wanda yake shi ke rayar da matattu lahul azamatu shi da girma wal kibriya da girma asalin girma na jiki kibriya girma na eh, ruhi wato na rai um, abin nan wal kibriya wal mulku wal wanda yake na da mulki mulki ba wannan hana wannan abin nan wal qudratu sannan yana da iko na halittawa ko rashin halittawa wal sana sannan da yabo ka gane eh. ya du'a ga ummati in ka ce Allah gafarta maka kenan ka gane الرابع الدعاء يوم الدعاء للميت دوامتي kan kenan muka ce Allah gafarta masa ba kace alhamdulillah alladhi amata wa ahya walhamdulillah alladhi yuhyi ma ta'ala wal azmu wal shukru wal mulku wal qudratu wa sanam wa la kulli shay'in qadir اللهم صل على سيدنا yi guda sai Allah gafarta masa amma da Allah gafarta masa shi kenan hmm? kabbara hudu in mutum waɗannan kabbarori yayi a nan ya za a gaba ɗaya shi ne ayi Allahu akbar addu'a Allahu akbar addu'a Allahu akbar addu'a har hudu alaikum bayan ta hudu in an so addu'a in an so kada hmm. a'a na yara da ba suna nan tafiya الرابع الدعاء للميت يا الدعاء لو مشيت بإثر كل تكبيرة بين قوة كبرة بأي دعاء تيسر قوة الدعاء وتتستوقف باب دعاء سوى kun gane ko yin addu'a ga mamaci a abin ne wato rukuni ne daga cikin rukunin sallah wala ta abu du'a makhsusun ba a son wata addu'a ce fantatta قال الإمام في الموطأ آخر ما سمعت من الدعاء أن جنازة الدعاء أبي هريرة من هشام الدعاء ودى مجي إن جمالي الدعاء أبي هريرة يرويته واتو غاشي واتو متن وهو يقدر يتي الله أكبر الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يقول الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وعلى كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن عمتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت علم به اللهم ان كان موسنا فضل في انسان وان كان مسيئا وتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده الله اكبر kun gane ba fassara mana nan wajen ba eh, shi bawon ka ne dan bawon ka dan baiwarka ka ne sa don la ilaha illa anta yana shaida ba nan bautawa da gaskiya sai kai wa da kana shirka kala sai kai ba ban sun bautawa da shaida haka nan wa anna Muhammad abduka rasul kuma yana shaida muhammadu bawon ka ne manzon ka ne wa anta alam bi kai ka kowa sani game da shi اللهم ان كان مسلما يا الله ان يظن من كيوتا بعبادتي وفضل شيء كان تعالى ما كيوتا وشي وان كان مسيئا ان يظن من لنا وتجاوز عن سيئاته كذاب سامع قلنا نونا اللهم لا تحرمنا اجره يا الله kada ka haramta mana ladaci wala tafsinna ba do kada ka tafsinne mu bayan sa wannan ga babban mutum in yaro ne bayan yabo sai mutum ya ce Allahumma innahu abduka ah, wa abduka an wannan amatuka an ta khalaqana huwa an ta amatahu an ta tawhihi اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذكرا وفرقا واجرا وتكل في موازينكما واعزم به اجوركما ولا تهرمنا اجرهما ولا تبتلنا بعدهما ولا ولا ولا, ولا بعده ولا تبتلنا واياهم بعده اللهم اهلك بصالح سلف المؤمنين في قبالة ابراهيم وابدله دارا خيرا من داري والا خيرا من الي وآله به بحمد القول وعذاب جهنم وان فيني نهاره eh ga abin nan ya kuskure ne jami'i eh. ya kamata ko musalla musalla وأذن إثما أجورهما ولا تحرمنا وإياهما أجره ولا تبتنا وإياهما بعده اللهم الحق بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خير من داري وآدم خير من آلي وآتني من جنس القبر وعذاب جهنم. Bai a mutan ya mai uwa wadda ta fi ce. Ko ban yi wa? Ya yi saki. Kana ba ce kan ce wata ba kana dama. Ka gane? sannan wai san gani ne imam wahid da liman na sallama guda ah, an yi mini da magana shi ce assalamu alaikum ya sani mu nan sahu man yi zai yadda wanda an kan sa yadda wanda aka gare shi assalamu alaikum da ayyu farai wai san liman mamun wahid da shi ma sallama sai ya sallama guda ya sani mu nan sahu fakat da assalamu alaikum wa zai zai ba shi haka shi mai bi wato kan sa sai da wala ya radu al imani sannan bai rantsuwa ga limani bai rantsuwa ga da aka ji shi sallama guda guda kun gani ta kare eh. yayi albabu salisu fi zakati sai ma'ana sai zakka kuma وهي عبارة عن مال مخصوص إن أنت زكاة أنا سوى زكاة الزرع shuka ta karu ta girma zakka wato kenan kamar ƙari ce kamar wanka ne kaga in kai wanka kamar ka rage ka rage jikinka amma a hakikatan ka ƙarawa kai yi haka nan wato in mutum ya fi zakka ba rage waye ba karawa yayi don haka nan wato wanda yake da baga mutu, eh, shi kuma rage waye kenan ba karuwa yayi ba don Allah ya yi yin da bayar da sadaka Allah na shafe war albarkar abin nan riba amma yana karawar abin nan sadaka da mutum ya yi. A farkon da ana karin bayani. Kamar da da wani zaka mutum ai ba mu karanta mu balle ka yi tambaya eh ba ka abin nan kana yin wannan addu'o'i abin nan bayan sai dai in an yi hudu bayan ta hudu kana yin addu'a kuma kana yin bayan addu'a

to amma a a yaya yana yiwa sai bayan an gama aka kawo wani amma yan kawo su gaba ɗaya an yi musu gaba ɗaya yan eh, kawo su gaba ɗaya an yi musu gaba ɗaya sai ya kuma wajen addu'a maimakon kace Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika sai kace Allahumma innahu ma in jule abdaka imma abdaka inna abdaka imma amataka kana ya kada ni Allah ilaha illa anta wa la sharika laka wa anna sayyidina muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alam bihima Allahumma in kana muslimin in mace ce Allahumma innaha amatuka bintu amatika anta khalaqataha wa razaqataha wa anta amataha wa anta tuwiha kama abin in jami'i ne Allahumma innahu abduka wa amna wa abduka wa amna أنت خلقتهم ورزقتهم وأنت أمتهم وأنت وليهم وهذا الحديث